yanzu abin da kiristocin suke kenan mutum ya je ya buga bom ya mutu a coci don su mutanen cocin su wa musulmi sharri cewa musulmi ne sannan kuma musulmi sun zauna shiru shugaban 'yan sanda na ƙasa musulmi ne na jihar adamawa musulmi ne gwamna musulmi ne turakin adamawa musulmi ne lamidon adamawa musulmi ne a fito da reality suna nan a state security services a nan yola an kama su me yasa ba za a fito da su a baza su a 'yan jarida a ce ga nan a fito da rikicin idan aka yi haka bari ku ji ba an zaunar da jimeta lafiya ba ne ba adamawa ba ba yola ba an zaunar da najeriya lafiya ne domin yanzu wutar yaƙi ce kiristoci ke kunna tsakaninsu da musulmi su suke kashe kansu da kansu sai su ce musulmi ne amma me yasa idan ka ga su gaskiya ne amma kar ka manta mu ko muna tafiya ba tsari su. wannan rashin tsari shine muke wa'azi a kai yanzu dole ne musulmi ya zama duk abin da za mu yi sai mu ga cewa oke ina masu iliminmu ina masu hankalinmu ina masu dattawa ina waɗanda suka shiga suka fita ku zo ku zauna in mun yi kaza me zai biyo baya sai ka ji wani ya ce ka ai kaza ga yadda za a yi me ya kawo annabi ya nasara a yakin ahzab ne taimakon Allah amma neman shawara yace ce kun ga an ritsa mu a garin nan ya za yi in muka kukan kura muka ce mu fita mu shahada cikin minti biyar an bubbuge mu sai wani ya ce mu a garin mun aka yi mana haka rami muke haƙawa muka haƙa rami shikenan sai mu sanya sojoji akan wannan garu na gari kafin mutum ya hauro ramin ya ce zai hauro garin mun harbe shi ya fada ramin ya zama kabarin shi annabi ya ce aje a haƙa ramin nan da nan aka tashi aka fara haƙar rami kafin gari ya waye an yi nisa da haƙar rami sai dai saka ga menene kuma yanzu ga wani makirci an yi musu sai da aka yi shawara me yasa al'amuranmu ba za su zama a tsare ba me yasa ne ba ma ganin girman junanmu me yasa ba ma mutunta junanmu me yasa ba ma mutunta shawarorin junanmu yanzu wannan maganar fa jama'a saboda shugaban jami'an tsaro na ƙasa na sirri na farin kaya daga wannan nahiyar ya fito yanzu ana ta ƙoƙarin danna maganan ne kar ta fito ana ta ƙoƙarin danne ta ne kar ta fito to amma abinda mu muke cewa ai anan nan zariya ma mun yi irin wannan tambayar jami'an 'yan sanda sun ki bamu ansa cewa su zo su amsa mana waye ya buga bom da aka ce ya tashi a ainihin wato pz a sabon gari da kuma ainihin zaria me yasa we demand an information for that what is the meaning of the bill of information passed by the house of representatives an ce wakilanmu sun zauna sun tattauna game da bayanai game da kowa yana da 'yancin ya san me ake yi fito da abin da ya faru a jihar bayelsa da fito da abin da ya faru a mubi da jimeta ta jihar adamawa shi zai sa gwamnatin kasar inda gaske take ta gane suwa ne ke ta da fitina a ƙasar nan amma wallahin aka ɓoye waɗannan bayanan aka bar waɗannan su madu masu ruɓaɓɓen baki suna fitowa suna cewa ana kashe mutanensu to billahi lazi fitina ce kuma ba wani abu ne yanzu mutane na ta tashi daga nan suna komawa daga can suna dawowa shikenan kafin wata guda me zai faru shikenan kiristoci sun ci riba abin da suke so dama yana daga cikin takhattutat ɗinsu yana daga cikin strategic plans nasu shine me in sun samu gwamnati sun ga cewa ƙarfi ya samu gare su to za su yi ƙoƙari su tayar da fitina cikin hikima amma fa ina son kusan duk suna yin haka ne saboda su sun tsaya sun tsara al'amuransu ne ina magana ne akan tsari mu fa ga mu da yawa ga mu da masu ilimi ga mu da masu basira amma al'amuran ba akan tsari suke ba saboda mai kowa yana ganin shi kan shi kan shi kowa yana ganin shi bai yadda da wane ba kowa yana ganin shi wane bai isa ba kowa yana ganin wane bai da wani amfani a gare ni to ku kiyaye wannan kalmar jama'a malam yake cewa